auren banza ne ne ko kuma ta samu miji shi kenan aka aikon wayan daura mata aure in ga yamma da ido na ni ban ganta ba dan kuka ga Allah kana ganin haka ta yi wannan ai shi ne kenan hauka to ni da abin da ne kula ne ta bature abin da na shirya in ba ta dawon da yarinyar nan ba zan ɗau magana zuwa kotu alaba shi kaga kenan idan junanta rashin mutunci to ko hukuma ai ta fi karfinta. alaba shi in aka karɓo min yata aka dawo da ita gurina ni bai wanda muke so ko ba haka ba ne? in ma kuma duk wanda za ta aura din a can aure shi amma dai a ƙarshen magana ni na bada da aure ko ba haka kenan don haka ni wannan ita ce shawara ta amma alhaji kana da mutum ai gaskiya alhaji tuntun na so tun yarinyar tana kano ka rabu da can gidan ka kawo ta wajen ka kusa da kai kana ganin abarka kawai shawarar ta yi kuma wanda mutane shi ya kamata ya dauka To da kyau. Ka sa alhaji ma tuntun ma kai ne ka gyare wallahi. Ko tuntun ne kamata ka magana wallahi kuwa. Ni ba za ka iya yi ba. Kasu ko ba haka ba. Amma wannan ayyukan hankali ne ma. Ba ta da mutunci ba mai rabuwar daɗi ba. shi sa kuka ga wato take zo ta fanshi amma wallahi ya ta sai ta gane ta ko komai ko shi ne ai zan can banza ke a da zai ko dai gane tun ba wannan ma da tun ga da abin da za su tunci Allah ya sauke gaskiya shi na da jarin da ya kawo ne yaren nan musamman da lokacin da mai tafiyan uwata wallahi a ranar gaskiya ke faɗi ya kamata a mai da su wani irin magana ku ce alhaji amma alhaji in da ba za ka manta ba ce ma an ba za ki manta ba ita mahaifiyar da ta zo da yaran shi kan shi yanzu idan aka kai ɗaya daga cikinsu ko shi yaron ko ita ne ba zai iya gane su kalmar fa da ya ce da yaran da ita zai zaune su abin da nake so gana da hausa sun ce in kai haƙuri mari tara baya ga fada mari ɗaya ma an kai shi sai a rincin a rincin gaskiya yake gaya maka alkali tun da hannun yana son 'ya'yan shi a ba shi 'ya'yan shi ma tun da hakin ko ba gaskiya hankali ba ya ishe ku ba ne ba ku auna gaba ba ku auna baya shi fa ya ɗauki yaran nan ya ce bai son yaran nan da shi da ita kanta da yaran ya ce bai son duk ko mutumin da ya haka ya gama wulakanci sai ganin wani duk ba wanda zai ya sai ma ɗauki yaran mutum shi gashi din ya ce ya shi kuma abin da muke so ka gane shi ne shi mahaifinsa ne don ya ce baya so ta bashi rai ne ce baya so su gaba da amma a yanzu ya dawo ya zai shari'as ya yi kuskure kuma ƴaƴansa yake bukata sai a bashi amma wata a gansa je a walakanci abin da kuce so ke me Allah da yake nuna mana duk mutumin da ya zalunce ka kai masa hayar duk abin da aka yi Allah ruwan shi zai bada lada a ni ba zan yarda wannan wallahi ba zan yarda wannan ai ya ce zai yi to wallahi sai dai a ga komai ne sallah da gari ne ni duk abin da nake ga in kasa mutum zalajin wani mun fahimci haka amma kwanan shi ake yi babu maganin tsoro a to ai shi ce bai so da yan da ita bai ƙaunar su bai son ganin su kuma bai so to ya bayar da hamura su Salamu hmm? kwai maganar wani hariya. Kina ɗan safiya? safiya kai da su safiya to shi ne nake so um, a shigar ga kuɗi sassu kayan na mata kowane iri a siya a matsayin kayan zance a ta saboda ainihin a irin wata. cikin wato ainihin damunan nan ta shigo eh. to a ce ta shiga da kita eh. amma a rage ni ko da akwai wata shawara ne mu an ba da kuɗi ne mu shiga kasuwa mm-hmm. mu siyo mata kayayyaki mm-hmm. to na ga ya fi dacewa mu je mu kai kuɗi mu kai mata al'adun ita da kawayenta su ce su ce abin kai ku yawa isa su ku kama hanya kuna isa isa ta ina kuɗin nan kawo su kura baki buda na wani nan dubu hamsin ne kilo ashirin ta wani kafin kuma da aiki Спасибо. ciro dubu ashirin nawa dubu wannan ba fa to kuma ka ce da aljihu sa samin can kana da mashin ina na ga mashin dai ba a ca ba zan hau ba. kana da mota to idan ba haka muka samu muna samu muna dan adanawa ba ya za a yi mu samu dan wani abin masarufi amma kuma abin da nake gudu eh. mun faci da yawa eh, wallahi gobe wani ma yanzu wallahi gobe ma wani yanzu shi wannan ka san abin da za a yi da shi ah. 老船，来呀，来来来，来来来来？对啊，大路兵吗？他们就就了，对啊。 to abin da ya kawo ma ne wata matsala da ke ci Allah ya mana saboda shi ne muka nemi shawara shi ne aka ce lalle mu zo wurinka domin Allah ya so a wurinka za mu samu Allah ya fata har mana da maganar kuɗi ya matsa ya ce ba sai mun bashi shi ne muka sha mu zo jan kamar a rufe mana bakin shi insha Allah za mu yi karatu mai ƙarfi wanda insha Allah zai tambaye ku ɗin ba har lokacin da Allah ya ba ku ku zo kai mashi kawo insha Allah in Allah ya so wani abu mai sauƙi ne a yanzu wannan insha Allah ba matsala in Allah ya so insha Allah. Alaga, alaga wani hadiya.

gabaki ɗaya zira mu babu ɗan iska babu mai gudu a gida a neme shi a rasa kina ji na ko sai nake magana Ya, Safiya, ki ɗaya. yanzu har yanzu maganar nan bai fitar da bakin ki ba ta ba yaya ma ya a ce in aure tsoho ni fa ta kaba ce ba na ba ke kika kawo shi ba eh? ya kuma yanzu za ki zo ki canza magana ke ban na kashi ba ka duba ka ga yanda ya biya kwararrai ki dai ki nufi alheri kawai shi ya irin uwa ta jiki ki ya hakuri bisa ga wannan lamari iya haƙuri ki nazari raba kai ma ka ɗanyo nazari रूपा रूपा कर दीजिए कर दे क्या अब कहा तो तेरी ba ko zalunci ba haka ba haka ba haka ki nazari ki nazari yi hikima don Allah ki nazari Allah ya sani ya katare cikin gari san shi al'amarin abin da ya sa na ce a bari kar kowa ya ji saboda yan kuskus da yan sharar na fasa ce ko ba haka ba to sharar da zan baki kin san shi aure wato wani abu ne wanda yake yana bukata hakuri eh? wanda duk ya taba ki a gidan nan daga masu baiwa fulawa ruwa zuwa masu gari zuwa masu wanke-wanke wanda duk kika shina ke gaya mu in waje da shi ne abu ne mai sauki a guri na kin gane Allah ba da su wayar ka saka su ne <laughs> eh ko ko ko dan leman na haka da dan zagi na bangwai eh Kaza? 我们打好了牌，你去看桌子西哥哥啊。 ce ba a boli da sanyin jiki yarinyar nan ta na saki gyatima ta ta yau shekara ɗaya ɗaya kusan goma sha shida lokacin da na saki gyatima ta da cikinta yanzu ta girma ta kai manzalin aure na buga na yi na yi a kawai 'ya' ta ta dawo gidan ibanta ta zauna sai zance kullum wannan na bin wannan tunda na fuskanci abin ya zama shikenci bari kirawo ku tun da ku kusan shari'a wannan yarinya a dawon da ya ta gidana ko kuma ɗauki mataki to alhaji matan da ka saka mm-hmm. da yan ne ta fita koko da cikin yan ta fita mm-hmm. ai da cikin ta fita to da aka haife ta sai ya ta da aka haife ta mm. suke tare da yar ka san shi idan aka ce abin da ya koro bera daga wuta ya huta zafi mm. bakin cikin ita ainihin gyatumar ta sa ba na tunanin ma in ƙara ganinta. amma tun da yarinya ta girma ta hau gidansu haka ne alhaji ga alama wani ta fi gaskiya a irin zantukanka amma dai tun da al'amari ne irin naku naku. to abin da ya shafi na kuɗi karkaci ji komai dan wannan aiki aiki ne ja ko mm. ya zo ya saki hanya da tsohon ciki tana kuka ga yaro ƙarshe ma yaron ya zo ya ɓace duk sai da aka ɗauki dogon shekaru sannan aka tsinci wannan yaro yaro ya karatu ya yi university ya kawo sannan ya zo ya ci a damu shi da yanya kaga ya akwai cin kusa to saboda haka wannan abu nice son tun yadda za ka yi kokarin ka tun da yana nema ne ya tozarta ni a gaban jama'a yana nema ne ya kunyata ni yana so ya ga bayana to shi sa na saboda kwarewanka ya sa na ce to lalle in kai ka zo na tabbatar da za ka yi wannan aiki in dai ta wannan ne karka ji komi Allah lawa Allah ka kadan ka sa ranka inuwa karka ji komi to Allah ya ba mu sa'a mm, Allah ya baka iko amin ne ko in aka yi wannan eh. Allah ya aka ci nasara eh. to akwai kyauta na musamman musamman ba ku in sha Allah da abin da muka yi muka yi magana Assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri na rubuto miki wannan wasiƙa ne domin in shaida miki halin da nake ciki na rashin kulawa da kuma yawan tunani da nake yi bisa rashin ganin hasken ruhina ya muradin raina na gaza bacci ba na iya cin abinci a halin yanzu kwance nake kan gado ina jiran wa'adi na yi don haka ki zo mu yafe mu juna naki amir gali na gogo magana gaskiya ne eh, da ba oh. gaskiya ne ita ban da ma da kya ce kya aro musu da kuma a bace a gidan biki garin daɗi ba sai an zo an shiga gidan biki a rika yanga a yanzu tun kiyar yanga da kayan aro ki ba ki da gashi wani cike cewa kina so ki ki mace salamu alaikum wa alaikum salam a a a a nabisa har a zo na hutu ne Oyoyo, san da zuwa. Na fi. Na gajiya. Yaya su ina? Suna na kala. lafiya lau na gajiya gajiya ai sai na ga mota yan makaranta na lodin akwati eh sai tuna shi baka sai da ta ce na fisa za a zo mana hutu ko wannan shekara zan zo mana eh. duk dai suna da lafiya lafiya lau ashe an yi biki wallahi mun sha biki ba dai magana me sa ba dan da ba eh an san ai bayan ne su ma ba su da dawo da tauki ai sai ki shiga ciki kenan misali akwai sauran abinci a akwai abinci fa ba dan kwaikwaya eh ki fara ko sun irin maganganun da na rubuta mata na rudarwa ba kai azan baka lafiya to ya kake so ni na buga kanta na ruda ta ni kenan ga yadda kai ka ta tashi ina na duba ta tashi daga haka mun sai

sannan ne yanzu kana mai ke zo ne ka ba za ka mutu ba na ki ya ne mai maka amir har rawa yake na yafe maka amir na maka har abada amir ni ma yana roƙon ka gafara ka yafe min abin da na maka shi ne komai ba zai bar wasiya ne ko tun da kin gafarta ma sorry in Allah in Allah ya sa ki amince da soyayya ko Allah ya sa ma ya aure da ki dan Allah ka na faɗa na kan kana faɗan mutuwan nan sai gaba na ya ringa faɗuwa kana bani tsoro Na amince insha Allah. Kin amince? Na amince. In Allah ya sa da rabon ya tashi. Dan Allah ta amince da Ki amince ku yi. Ku da aure ne dai a yi. Ko dai kina son ba zan tashi. Amir ka daina faɗan haka kana ɓata min rai ne ni gaba na ya ringa faɗuwa. Wannan Allah ya zaka da shi Allah. Ina take. Eh, Khadija. Ga

ya da muke da ya ganki da ya ganki da dai ganki da shi dai burin shi kenan mu je Thank you.

azama kamai kawai shirin kice da ni goro ni ya kawai na gare ni ta tsoro don haka sai ki da yana jin tsoro yau ni zan fito cikin taro in shaida da ke nake kauna kusa idanunku don ku ga yadda duka ake taku duk taku daya biyu na uku cin zakala dubu irin taku tafi tafi tafi kamar zubin kauna make a wish. tantona don in sani wani irin kauna ya kai ya gare ni zo nuna tuna zuwa gaban kina zauna su fanta irin zubin kauna <laughs> zama ga mai kauna ayye yare ya muna birna soyayya zama ga mai ƙauna soyayya zama ga mai kauna kai kai sami nan wani irin shirme kake mun ne haka ka ce mu bi wannan hanya eh mun bi ka ce mu bi wannan hanya mun bi ina ganin abin gidan yarinya ka ce alahira lahira alhaji wallahi hanya ne ta dan ta dan kasmu lokacin da muka zo da sani na san akwai wani akwai wani kwana da muka sha to shine sai ya dawo da ce mun kuma yanzu wallahi ne wallahi ka bani ka bani kunya wallahi wa an ka zan waida mu kin ji da shawarar da na bai saboda haka kin san an ce wanda magana iyayensa to insha Allah zai gama da duniya lafiya hakika to ke da auren na Aisha a tsanaki ina nufin auren wannan kwarababban tsohon kenan ko me kwarabanci a cikin sa ban da abinki akwai kuɗi akwai mota akwai gida lafiyayye akwai dala ki shi dala ki kwanta a cikin dala to me abin tashi eh, hankalin ban da abinki da yaran tari ki eh to sai ki tunani da ni da ke ba ɗaya ba ne ba mm, ba kuɗi nake so ba ba jin daɗi nake so ba rufin asiri da kwanciyar hankali akwai rufin asiri to da kike kwarayayyar mota ce kullum kina gaba mota ana yawo da ke lamba ta rubuta muhammadu kenan <laughs> to sai ki shiga ki tafi amma ban da ni to in ban da abinki wa yake son wahala ani da wahala sai dinga ana yi saboda haka rufin asiri nake so kan da ke son faɗi na son rufin asiri to na shi? ni ce ga ana yawo da ni a gaban mota to ga miki wannan gaban mota shine rufin asiri na a duniya kwarai haka ne Ya kwana biyu. Aisha ne ke ba na shi cikin mutum da na gaki ke wallahi na bincika wasu kuma kai na ne to mene labari labari eh. a gaskiya bayani mana ina jin ki to wai an ce in ce wai an ce ka kilo iyayen ni ko ai ko na ji daɗi don ni koma zan gaya ba mu gane da sani ba ko da kanshi ne zai zo ko ko a insha Allah zuwa ki Amma gaskiya ciki. Ba Ma insha Allah zan eh, Kamar ka ah, Kamar ba Allah ya kai ni. ya gaje da kuma da nan ina so ina saurin yi komta a gurguje mm. na zuwa kan magana wani yaron ne a wani yaro wani yaro amir a ah, toto. to to suna soya da yaren nan hadiza eh. to iyayenta suka ce ya kamata a turo ya turo magabatansa shi ci turo zan same ka to ai baka sani ba saboda ka san shi wancan kes na wannan yari ita kanuwan nashi eh. to saboda haka idan aka ce za a yi maganin wannan za a haɗa dukiya tun daga shi yanzu yana ƙoƙarin shigar da mu kotu ya ji kuma wannan ya taso wanta kaga zai haɗa biyu saboda haka shawaran da nake so shine a bari mu gama da ita na wannan yarinya idan aka gama sannan sai mu dawo kan wannan ina ganin abin da ya kamata ke to Yau, Allah ya ba mu sa'a ne ba a daji ko ya ce ba mu zo ni ban san komai yi kuma to yi saurari abin da zai ce ba kila ko da fada ba ni ban taba ne ta faɗa shi ba irin wannan ba fa mun san yadda za yi to to to gaskiya ya kamata a yi ta wani eh. saboda abin ni in ya ishe ba fa lamarin ya ishe ni dan me za ka kamata mun lokaci ita kadai mace na ita mace ah Allah ya hakuri na biya yarinyar nan na je an ɗaga min rana an zo min rana an ɗaga min rana an samu rana sai ka ce sarkin san jambul ita ce autar mata kamar zan aure ba ni dabo aure ba zan yi ta ba ai alaji ka kara hakuri ne ka ga tunda kai ba zan yi da irin wannan ba wani ai shine aikin banza kuma kai ta gaba ta rago ta ba ta malalaci to kai na zaka je kuma kana ga ana magana na ga maka ina da problem ne ciki zan zaga abin mene ne haka za a mai da ni kutuban sai a bugo tana a bugo can ai alaji da ka dan kara hakuri alaji da sai wai wai wai wai ce kake a kara hakuri hakuri sau nawa zan yi hakuri to hakuri na ya kare hakuri na ya kare na yi na salihan bayi na yi na muminai eh? na kamanta hakurin sahabbai na kamanta na annabawa to kuma al'amari ya kai bango ba ina zama ne ke ne ne Tariu! Alhaji. Yaran magana kuma za ta wani waje. Kai kuma abba a gama kashe wuta ba kuma ka je ina kuma kashe wuta. Ka san na gaya maka. To ga daga jan banza. Ciki na ne dama. Wala ba ka ciwo ko? Shi ke na tattare tattaren banza da wafi. In yi dido, kafa dundu, a kwaso ya iya, gara wuni, a zuba kuli-kuli, aikin banza aikin wafi, ku je bakin kasuwa kuna ciye-ciye, kudaje suna bin abinci, ciki ya biya lalace. Allah da ka dan ƙara haƙuri. Wani da haƙuri? Ha, kai ka neman kuɗi? In shiga fita, in je kurmi, in zaga a tsakankanin laba ɗebo rake, in sai da raina. Kuma na tara kuɗi yanzu kawai ce na yaya haƙuri. To ba za ta yi ba. In taka naira, in kwanta naira, in hau naira. Da abin da ka dawo ba ni baka daɗe da yasa, ba wanda ya tara min kuɗa cikin ku. To alai. Ana ina. A ya mun ci abin. Ba ka da lili kana yawo da tanki ciki kamar sarka. Kuma yi wannan. fere kai kai kai kana bin sa su ma kibir kibir kamar guda sun hau kan kashi wannan sun zo lafiya ya hanya ya kwana biyu madan alan abu yana nema ya jago subhanallah yanzu dai abin da ake ciki mala alaji ya ce sai mu bashi kuɗi dama abin da mu guda nan tun wancan lokacin da muka zo muka ce alan a bashi abin da ya shafi shi wallahi malam ai kowa ya gama ma haka a san ba mu cikin hayyacin wallahi wallahi tunda wannan duk wani abu ma wallahi wannan dawa da muka baka wallahi ba mun baka ne akan irin na tafi alƙalmi ko eh tafin alƙalami ne wallahi za mu fara eh. maka wallahi har kara maka ma za mu insha Allah in dai dan wannan ba wani matsala in dai hakuri ne dai shi hakkin shi insha Allah ba wani abu a bayan dama in dai dama malam in ba dan haka a ta baka naira hamsin haka naira 100 malam ina za ta da abin nan a cikin insha Allah Allah ba wani abu ya kawo za ku je ku a gaisa ku? ya a dama abin da ya kawo mu alaji, hmm. alaji dai ya gudu wuta ya ce wannan al'amari ya ga cewa ana mishi walan kelewa da al'amari ba yau ba gobe al'amari har yanzu bai wakana ba ya ce mana dai kawai dukkan abin da ya aka sani nashi a tattaro kawai ya haƙura da eh, ya magana ma na kuɗin nan ya ce ha kuɗin da aka kawo tun da abin haka ya kasance ya ce a ba mu maida to yanzu ai abin da za ku yi la'akari da shi gani da mai dafi na ita kanta ma ba ta taɓa ganin shi ba a ce mutum dai kana neman aure kullum sai aiki yau ka aiko da kuɗi ka aiko da kai wannan kai baka zo a ganka zahiri ɗan gaisuwa irin wanda aka ɗan leko a gaida surkai ai ana yin haka haka tun dai da zamani zuwa ka ake bi ai shi alaji ne matsawa ne to tun da ya fasa mu ba za mu zama da tawon banza ba za mu yi alkawari mu saba ka fahimce eh. to saboda haka abin da nake so da ku ga sako in zo ku sanar shi na farko a ba shi haƙuri don Allah ta annabi ya haƙuri mm. na biyu kuma ina son ganin shi ai ina ganin tunda mu ne muka asasa wannan al'amari mm. tun da ya turo muka zo muka yi wannan magana ba wani amfanin zuwan sa to kuka san abin za mu tattauna kai to da ko din da shi duka ku yi hakuri ai hakuri ina son ganin shi eh a ce ina son ganin shi ni na ganin abin da ya fi kamata eh, tun da ya yi magana kuɗin sa mai masa da kuɗin sa ina ganin ka ba da wannan kuɗin ne mm. ana bashi in mun tafi sai mu gaya mishi cewa eh, kana kiran shi to yanzu abin da za a tun da abin ya kasance ya kan zan zo da kai ah. ni gobe zan ko Allah ya mu an addabi da komai ka ga ke eh, muna da nisa da yawa amma an kun ga kun matsu za ku zo ba da shi to ni na aika a'a ah, ah, ba sai a'a mun je ma ga masa ba an ba ku da niyyar faɗa mishi wallahi sun aika ko zuwa gobe sun aika ko ni in zo da da ai wanda shaɗanci ya jiki Wala da ji yarji ko to sannu wallahi abin da ji kamar ana suka nan ni ka sa inda ya kawo gaskiya na zo gaishe ka ne eh, amma ka sani ka dai san cewa kuɗin da muka ci na alhaji ko kuma ka san ba kai kadai ba ni kadai ne na cewa to ni bari ka ji gaskiya abin da ya kawo ni na zo ne idan za ka bar wasiya idan ka mutu ka san cewa ka gaya wani cewa akwai kuɗin alhaji da muka ci dan ba ni kadai na cewa kai zo ka mutu a ce a'a ai ni kadai ne na ci ka bani da biya ni kadai kai ma ka ci a kawai me yasa kake irin wannan magana a ba zan yi ba saboda rashin imani don baka da imani ina kwanci ina fama da kaina kuma ka zo kana mun magana ku kana son jini na ya hau ne ya hau lokacin da ka ci kafin ka ci cewa ba ka lafiya sai da ka ci ne sannan za ka zo ka amma da kai ne muka rijan malam me ne ma da ya ce mana to tsaya ga malam tsaya ya ka ji abin da ya ce ya ce idan mun tabbatar mun yi imanin za mu biya shi to insha Allahu ba abin da zai faru kai kaga za ka iya biyan shi ina ka kuɗin cuci kawai amma dai mun rufe shi biya ka gani ko wani ciwa ciwa shi ne wa wallahi wallahi sai kai wallahi da ni da abin yake so da kai kafin ka mutu ka bar wasiyar cewa mun ci alaji kuma ba ni kadai muka ci ba har da kai muka ci wallahi mun ci kuma zan zan zan zan za mu ci da alaji kai baka ce in baka ce ni to mun kizon ce shi kenan dai an kuka dauki mota ko wata ba ku zi ba ki nan ba ki nan sai yayi sai yamma ki dawo y'a na kawai in dai ka ce mu in zan da da ni a can ne zaka ki ka eh salamu alaikum alaikum salam ah. dama dama ko ina son ganin ka bismillah gajiya lafiya aiki wani kawai irin a magana kullum ba zai ji ba idan kakanninka a ce suke wata biyu uku ya kana nufin cewa sai ran da kai aure ne kayan yaba sannan za ka jawo su ko ko su muhimmanci to bai dace ka canza halinka ka ji na gama nafisa nafisa na'am karuwan sha wannan magana da alhaji yake gaya maka gaskiya yake gaya maka don zumunci a kafa take idan ba kai zumunci tun yanzu ba yaushe za ka yi shi hmm? yanzu ne ake thank you abin a bude nawa na bude ina ji daɗi zan ba ki sutura Ina ji daɗi zan ba ki sutura. Bawon ya tana nan ke ma da mai kin to yanzu me za a siyo kashi kuma wannan masifa ya ce tashi ku je hankala dangon na zuwa ko za ki sha alawa hanyar su ta wani ne mata tara wannan ta wani kowane wani za ku san ana ta aure ba su ta da jikin ko yanku da mata suka jami'a شاة باش ina jin ka yau eh dama mun je can gidan mu shi ne eh. sai saboda shi ne gidan mu hakan kuma shi ne wanda ya ke shi na Allah ne shi ce mu saboda a ce wuri. a tunan ne gida eh Allah ya ba a nan kuma wakili to ba ku ma ai wakilin ma ce a ba dai dai wa alaikum assalam wa wa barakatuh ana ga barka Allah walala walala dama abin da ya sa muka ci karo eh. dangane tsakanin ku ne da yanayi to mu alhamdulillah a bangaren mu su babu wani muskil alhamdulillah yari na dai mun yi farin ciki na sami shi ma da akwai biyayya mai ladabi tafiya shi wannan a ta ne ya sunan ta sai kama da wani yaro da sai na kare Allah sarki ba da za haka abin shi eh. in wato wa'annan da yi ya'ya ni ba yana ce su oh, ni marikin su ne ina a rukuwarsu Allah ba su ba lokacin da magana ta yi karfi dangane da auren su da yarinya aka aika mahaifinta ya yi ruwa ya yi tafi ya buga tsalle to sai ruwan mahaifinta na wurin mahaifiyarta sai sai ta Allah ya ce shi saboda wani uzuri da ya ce ke ya rikice shi zuwa mahaifiyarta shi wani ne wani mahaifiyarta wani ne ya sai ya a shi. auto alhaji garba haka ne haka ne eh, ka san da yake mutum zai aure gare ka san dai na wajen uwa na wajen uba a asaba ko ba haka ba eh hada wadda ce mahaifiyar ne ai sun mahaifiyar ta kuma hajji amina amina in to shi mahaifin shi ne sunan shi sunan uban hajji nuna ɗan kuma lokaci ina ina abu ya lalace ga ta ki tuki Ahani dai da sarki rafa da yayyo yayyo baba sannan ya hana ami gaba yayyo ummi da ta shayar da ni ilahi ilahi ilahi

kayar da mai wasa a dan haka ni ka da ba da ni hadizana hadizana ज